daidai da sha uku ga watan march shekara ta dubu biyu da goma a ci gaba da karatun waɗannan 'yan littattafai da malam muhammad siddiq mai shawo ya rubuta ya sanya masu allimu auladakum akhlaqar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kisassun wa mawakifun wa ibar in ba manta ba a farkon fara karatun waɗannan 'yan risaloli na shi mun karanta risaloli guda biyu na farko wanda ke ɗauke da asabaru asidiku al'amana bayan da muka gama karatun wannan ne sai muka sanya wanda ke ɗauke da ɗabi'un annabi ɗabi'an alhilm wal'anatu al'afu wasafu الشفقة rahma, الكرم Jude. to wannan ma mun kare karatun shi da iznin allah a wancan karatu da ya gabata yau da iznin allah muna son za mu sanya risala ta uku wacce take ɗauke da wasu ɗabi'un annabi guda uku ɗabi'an farko shine alwafa'u bil ahad alwafa'u bil ahad shine cika alkawari da kuma al'adlu adalci sannan alhaya'u kunya to kamar yadda muke gabatarwa a duk sanda za mu fara karatun wannan 'yan littafi muna ƙoƙarin yin nasiha ga iyaye da cewa lallai su yi ƙoƙarin ɗabi'antuwa da irin waɗannan ɗabi'u na annabi sannan kuma su tarbiyyanci 'ya'yansu da waɗannan kyawawan ɗabi'u haka ma malamai waɗanda suke karantar da 'ya'yan musulmi a makarantu da limamai waɗanda suke ma al'umma wa'azi kuma suke masu huduban juma'o'i to lalle su ma ɗabi'antu da irin waɗannan ɗabi'u sannan su samu daman yi wa mutane nasiha akan cewa lalle su yi kwalliya da waɗannan ɗabi'u kyawawa shugabanni da allah maɗaukin sarki ya ɗaura musu amanan jagorantar al'ummansu to wajibi ne su ma ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'o'i na annabi sannan kuma su umarci talakawansu da cewa lallai su ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'o'i kyawawa ina fatan mun gane wannan da kyau domin waɗannan ɗabi'un babu wani mutum ƙwaya ɗaya da za ka je ka same shi ya haɗa su gaba ɗaya cib-cib wanda masoya sun shaide shi cewa lallai wannan ɗabi'un shi ne haka ma maƙiya sun shaide shi da cewa lallai haka ɗabi'unsu yake sai manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama taron masoya sun yadda taron makiya sun yadda 'yan ba ruwanmu ma sun yadda da cewa lalle waɗannan ɗabi'u kyawawa to ɗabi'un manzan allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi yasa wajibi ne a matsayinka na ahalus sunna wanda yake fafutukan bin alkur'ani da sunna a bisa fahimtar annabi da sahabbai ka yi ƙoƙari waɗannan ɗabi'u su zama su ne ɗabi'unka iyalanka ya zama wannan shi ne ɗabi'unsu duk wanda za ka tarbiyyanta ko za ka karantar ko za ka jagoranta ya zama kana gudanar da al'amuransu ne gaba ɗaya a ƙarƙashin waɗannan ɗabi'u kyawawa allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to malam ya yi wata doguwar shimfiɗa mai matukan mahimmanci da fa'idan gaske a inda yake cewa al-muqaddimatu gafa muqaddima alhamdulillah mala ya ce dukkanin godiya da yabo sun tabbata ga sarki allah mamallakin kowa da komi Wasu salatu wasu salamu ala khairi la' tsira da amincin allah su tabbata ga wannan da ya ɗaran ma kowa alkhairi daga cikin halittun allah gaba ɗaya alal itlaq manzan allah ya fi kowa alkhairi daga cikin halittun da allah ya yi na da da na yanzu da kuma waɗanda za su zo nan gaba manzan allah shi kaɗai ne khairu halkin nas shi ya ɗaran ma kowa in ka ce ga wani mai alkhairin to manzan allah yana gaba da shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko muhammad bin abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine muhammad dan abdullah tsira da amincin allah su tabbata gare shi da 'yan ɗakin shi abil qasim shi ake ma alkunya da cewa baban alkasim sayyidu banu hashim shine shugaban bani hashim gaba ɗaya mun gane wannan da kyau ko manzon allah shine shugaban banu hashim wanda daga su ne allah maɗaukin sarki ya fitar da shi ya zaɓe shi ya girmama shi ya ba shi aikin annabta mambutu shemil karim manzan allah shine maɓaɓɓugan halin girma duk wata ɗabi'a na daraja duk wani hali wanda za ka iya kallo ka wannan halin dattawa ne halin 'yan mazan jiya ne hali ne mai nagarta to daga manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake tsatsafowa asalin shi daga nan aka samo shi wasifatul jalila duk wasu siffofi maɗaukaka siffofi masu martaba da ƙima to manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga gare shi ne aka samu waɗannan siffofin sannan utiya shama'il an baiwa manzan allah tarin darajoji manzan allah ya fi kowa daraja a duk duniyan nan wa jam'ul fada'il sannan allah maɗaukin sarki ya tara ma annabi tarin falaloli iri-iri in ka an ce ga wani da falala ga wasu da falaloli iri-iri to falalan annabi ya ɗaran ma waɗannan gaba ɗaya shi sa muke cewa ka rabu da kowa kana bin wane da wane saboda falalansu to zo ga wanda ya fi su falala duka shine manzan Allah kana bin wani attajiri da kullun garin Allah ya waye yana baka ɗari biyar to sai aka ce ga wani attajirin da kullun garin Allah ya waye miliyan ɗaya zai baka wa za ka kama wannan mai miliyan guda shine manzan Allah ya ɗaran ma wani ma'abocin falala da daraja ya ɗaran ma duk wani mai martaba martaba allah maɗaukakin sarki ya dubun salati gare shi urifa bisadikin amin an san shi da taken nan nashi na cewa shine mai gaskiyan nan amintacce tun a jahiliya al'ummomin da suka rayu a wancan lokacin kafin ma zuwan musulunci sun shaida cewa lalle annabi mai gaskiya ne sannan kuma amintacce ne shi yasa kana jin an ce qala sadiqul amin ka san manzon Allah ne mun gano wannan da kyau ku shine as-sadiqul masduq mai gaskiya abin lalle a gasgata shi saboda amanan shi ne ya kai ga sun sanya mashi alkunya da cewa shi al'amin ne haka suka yi mai lakabi tun a jahiliya kana da 'yan kuɗinka da kake son a adana ma ba ka iya ɗibansu ka ba mahaifinka don ka san macuci ne ba za ka iya ba uwarka ba saboda ka san azzalima ce abokinka ƙudda da kud ba za ka iya ba shi ba don ka san zai ci amanarka amma sai ka ɗiba gabaɗin sai kai wa manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa ajiya don ka san in ka ba shi ba gara ba zago a wannan ajiyar da ka kai mashi kuma har lokacin da suke adawa da annabi a lokacin da ya bayyana cewa shi manzan allah ne a daidai wannan lokaci fa suna ɗiban dukiyoyinsa suna kai mashi jama'a mun gane wannan da kyau ko me zai bayyana mana gaskiyan wannan magana shine sanda annabi zai yi hijira a wannan dare sai da ya ɗibo dukiyoyinsu gaba ɗaya mika ma ali ibn abi talibin ya ce ga dukiyoyin mutanen nan duk wanda ya zo ga kudin shi ga shaidan da zai nuna cewa shi ya mallaki wannan dukiya muddin ya nuna sai a bashi abin shi in kai ne sai ka ce cin da kuma kore ni a garin nan to 'yan ku da ke hannuna bar ma in tafi da su baka zama mai amana ba baka zama mai gaskiya ba baka zama mutumin kirki ba baka daga cikin jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi annabi kaji ɗabi'an shi gaskiya da riƙon amana sannan mala ya ce wa hafizahullahu min shaitani wal karim hakika allah maɗaukin sarki ya tsare manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga shaidan kuma ya tsare shi da alkare shaidani bai da ta cewa bai da kaso bai da hanyar da zai kai zuwa ga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda shi annabi allah maɗaukin sarki ya ba shi kariya a cikin tarihi malamai sun tabbatar da cewa kuma ya tabbata a ingantaccen hadisin da manzon allah ya bayani da kanshi da cewa lokacin annabi yana yaro mala'iku sun zo sun same shi yana kiwo yana wasa tare da yara suka ce wannan shine muhammad aka ce shine sai suka kama shi sai suka kwantar da shi sai suka tsaga kirjin shi sai suka ciro zuciyar shi sai suka bude ta sai suka ciro wani abu idan annabi biyu ba alluran da aka yi mashi yana kallon duk abin da ke faruwa sauran yaran da suke kiwo suke wancan wasannin tare da suka ga abin da ya faru sai suka sheka a guje suka je suka gaya ma halimatu sa'adiyya cewa ga wasu mutane nan sun zo sun kwantar da muhammadu sun tsaga cikin shi sun kashe shi mun gane wannan da kyau ko nan da nan aka zo a guje kafin su iso mala'iku sun gama mai tiyata sun gama operation sun tafi yansu sanda suka bude kirjin suka ɗauko zuciyar sai suka tsaga ta biyu sai suka zaro wani abu daga cikin wannan zuciya nashi sai suka ce wannan shine raban shaidan sai suka yarda. shi yasa a hadisi annabi ya ce inna ya jiri mini ibn adama majarar dam shaitani yana kara kaina a jikin dan adam yana kaiwa da komowa duk inda jini ke bugawa asalin daban jini ko a jikin dan adam nan ne shine zuciya to sai aka cire rabon shaidan sai aka yar sai aka ɗauko wata tasa aka ɗibo ruwa mai kyau ruwan ruwan zanzan aka wanke zuciyar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallama aka maida aka ɗinki suka tafiyansu aka zo aka same shi ga dai inda aka yanka amma kuma ga ɗinki an yi kuma ga shi ya warke kisa har ya girma akwai alaman wannan aikin jima mun fahimci wannan da kyau ko tun daga nan ne suka gano ashe za a iya yin aiki a zuciya jama'a mun fahimci wannan sanda kuma allah madaukin sarki ya turo shi a matsayin annabi lokacin da za a isra'i da mi'raji da shi sai da a ƙara yi wa manzan allah irin wancan aikin shine aka zo aka cika zuciyar da hikima shine mala yake ce mana allah madaukin sarki ya tsare annabi daga ashaifanu shaidanin aljani bai da yanda zai yi da annabi manzan allah ya fi ƙarfin shi Shisa duk abin da manzan allah ya ce ka yi duk abin da manzan allah ya ce ka bari duk abin da aka ce ma annabi ya aikata ka yi marmaza ka aikata wannan alkhairi mun fahimci wannan da kyau ku sannan walkarin allah madaukin sarki ya tsare annabi daga alkarim shi iblis a lokacin da suka bata da allah allah ya la'ance shi ya kure shi daga sama cikin mala'iku to ya yi alkawarin cewa dukkanin zira'ar adamu sai ya biyo musu ko ta ko'ina ya hallaka su mun gane wannan da kyau ko zai biyo maka ta dama ya shagaltar da kai aikata ayyuka na kwarai ya biyo maka ta hagu ya nuna maka ai akwai sauran lokaci ta aikata ayyukan sabo ya biyo ma ta baya ya shagaltar da kai ya ce dumurmushi duniyanka yadda kake so ya biyo maka ta gaba ya nuna maka lahira da sauran lokaci ai ba kanka faro wasu masu mutu mun gane wannan sai ce wala tajidu aktharahum shakirin mafi yawancin mutane ba ka taɓa samun suna gode ma ibarka to da shaɗan ya ɗauko wannan aiki mai fadi wannan aiki mai girman gaske to shi kaɗai ko ba zai iya yi ba saboda mutanen suna da yawa to shine sai ya samu yaran aiki waɗanda za su tama shi ɓatar da 'yan adam to kowane mutum ɗaya annabi ya ce iblis ya sa mashi wannan ƙarin ɗin wannan ƙarin ɗin aikin shi ne kullum ya hana ka aikata ayyukan kirki yana sa ka aikata ayyukan sabo ya shagaltar da kai dangane da fuskantar lahira ya ƙoƙarin ƙayata maka duniya da romanta haka zai ta yi haka zai ta yi bayan nan kuma kullum garin allah ya waye iblis yana kaɗo shaɗanin mutanen shi bayan ƙasa kan zai sabatar da al'umman annabi ya masa alkawarin duk wanda ya aiki mai kyau da iblis ya yaba da shi to za a yi mai naɗin sarauta Jama mun fahimci wannan da kyau ko to kaga wannan bala'o'i guda biyu wannan da yake lazimtan ka dindindin yana tare da kai tun da aka haife ka kana fitowa duniya yana jefo maka shi haka za ku tashi tare ban fahimci wannan da kyau ko. to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bayyana mana cewa shi allah maɗaukin sarki ya taimake shi nashi ya musulunta to allah ya kiyaye shi daga wannan alkarin din to wannan karin din da shedan ya sa maka shine wanda idan ka mutu in aka yi sa'a da lokacin ajalinku ya yi ɗaya ya mutu ka mutu shikenan ka huta ko kuma ya riga ka mutuwa idan iblis ya haɗa ka da wani sabo sai ya zama ba ku daɗe ba sai kai ka mutu sai tafiya shi amma in ya zama kai lokacin mutuwanka ya yi ka mutu sai shi kuma yana nan sai ya bi ka makabarta idan ya je ji kabarin da ni'ima sai ya zaman shi a ciki idan kuma ya ga babu ni'ima to sai ya zauna a makabartar shine zaka ji ana cewa kwankwaman makabarta a wannan lokaci bokaye suke zuwa suke hada a asirce da waɗannan shedanan aljanin da ke wajen to lokaci idan ya je ya ji kabarin babu daɗi to sai ya dawo gidan da wannan mamaci yake saboda dama ya saba da gidan kullum yana gidan har sai ya ɗauka shi ɗan gidan ne shi ne sai ya ƙoƙarin rikida a wani lokaci sai ya rika bayyana ma mutanen gidan da siffan wannan mamaci nasu da ya rasu sai ga ta ce ta kama hanya za ta ban ɗaki sai ta haɗu da wani ban fahimci wannan live kuma za ta gan shi har ma su yi magana kuma gano wannan sai su rika haɗuwa a wajeje da dama da shi a wani lokaci kuma ba zai rikida ba a sai rika zuwa ma yaran gidan ko matan gidan ko wasu daga makota da siffan wannan mutumi a cikin bacci sai ya riga gaya musu wasu maganganun da ba za su iya gane fassararsu ba ya riga nuna masu cewa shi ne wani wallahi kabarin ne babu daɗi wallahi kaza wallahi kaza wallahi kaza wallahi kaza a wani lokaci kuma sai ya rikide ya kokarin zuwa masu da siffa na aljani shine sai ka ji an ce an ga fatalwa mun gano wannan da kyau ko to wannan shi ake ce ma fatalwa wannan shedanin aljani ne ke wannan abu a wani lokaci kuma in ya dawo sai ya shiga jikin ɗaya daga cikin 'yan gidan shine idan an zo rukuya an same shi sai ka je yana cewa ni fa babanta ne ni ne mahaifinta ni ne kaza ni ne kaza da na mutu lokaci kaza kabarin ne na je na ji shi babu daɗi sai na dawo shine za ka ga waɗanda ilimi da karatu bai ƙoshe su ya ishe sun samu aƙida ba sai ga suna cewa ka mamaci ne gudun ba azabar Allah ba haka bane wannan karin din ne yake waɗannan abubuwan? ina fatan mun fahimci wannan da kyau dole sai ka je an koyar da kai duniyar shaidanu da mutane sai ka san shaidanan aljinu yaya suke tasawwari ga irin waɗannan abubuwa sai ka san shi a bisa ilimi shine aka zo maka da khayal na hayaniyan gari to ba zai ruɗa ka ya kidimar da kai ka kasa fahimtar inda aka dosa ba jama'a kun fahimci wannan da kyau ko to shi mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi daga shaidan kuma ya kare shi daga wannan karin din shi mazan allah bai shi bare ya ce arsalahul wahidul khallab wanda ya aiko shi shine sarkin nan ɗaya tilo wanda bai haihu ba kuma ba a haife shi ba bai da sa'a sannan kuma shi ake nufi da bukata shi ya aiko manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wahayi ya mai naɗin annabta da kuma manzanci liyutim liyutim mima makarimil akhlaq allah ya yi haka ne don Manzon allah ya zama wanda ya cika kyawawan ɗabi'un nan ina fatan mun gane wannan da kyau annabawan allah gaba ɗaya sun zo da kyawawan ɗabi'u to annabi shine ya zo ya cika waɗannan kyawawan ɗabi'u da allah maɗaukin sarki yake son bayan shi su ɗabi'antu da shi malam sai ce fakanar bi ithatuhu takmilatul lil adabil hamida ai ko manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ta zama ita ce cika makin ladubban nan abun gode ma duk wanda ya ɗabi'anta da su annabi ne ya zo da ladabba wanda ake so kowane musulmi ya ladabtu da su saboda ladabba ne abin jinjina ma duk wanda yake da su hisanun jamila sannan kuma annabi an aiko shi ne saboda ya cika waɗannan tadu tada kyakkyawa sahibul hulukul akram wanzan allah shine ma'abucin halin girma ɗin nan ɗabi'a ta ƙwarai ɗabi'a mafi ɗaukaka ɗabi'a abin yabo ɗabi'a abin fatan da akwai kwaye irinta daga gare shi manzan allah shi ke da irin wannan ɗabi'u gaba ɗaya malam ya ci gaba da cewa wal adabul a'zam annabi shine ma'abucin ladubban nan masu girma duk da waɗannan darajoji da martaba da kima da girmama da allah maɗaukin sarki ya ma annabi na ma'alal hasir zan allah ya kwanta ya yi bacci a kan tabarma zan allah yana da tawabu. yana daga cikin ɗabi'un annabi annabi yana da ƙanƙan da kai annabi ya da girman kai ɗan abu wanda bai kai ya koma sai wadatar da shi wa akala khubza sha'ir manzan Allah ya ci waina na sha'ir da aka yi ba wannan da kyau rayuwar annabi rayuwa ce sassauka annabi bai dauki rayuwa da zafi da kunci da tsanani ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wa qarraba al-ghani wal faqir manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gabato da mawadaci da kuma talaka majalisin shi annabi bai keɓe majalisin shi da cewa sai masu hali kaɗai ba har waɗanda ba da sali ba su da kuɗi talakawa annabi ya rungume su har ma allah maɗaukin sarki ce wala ta'adu hun anhum turidu zinatal hayati duniya wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta san da kafirai suka ga ya manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai zaunar da su a majalisi ɗaya tare da sauran talakawa ina fatan mun gano wannan da kyau ya za a zaunar da su su masu hali su masu mulki su waɗanda suke faɗa a ji a ce suna zaunar da waɗanda su ba su da wannan ɗaukaka da manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya san su waɗancan suna da shi a ce mazauninsa ɗaya kun gano wannan da kyau ko suka nemi a kori waɗannan ko kuma a yi masu nasu majalisin daban su manya ana fahimtar wannan to sai allah madaukin sarki ce ma annabi kar ya haka ya rabu da su in za su zuwa tafi tare da su su zo in ba za su zo ba kuma su tafi duk wanda ya musulunta darajar darajarsa ɗaya in kana son ka fi wani to ka fi shi tsoron allah domin allah yana cewa inna akramakum inda lahi a tufaku malai ce wal azim wal haqir babba mai girman daraja da ƙarami wanda yake da ƙasƙanci duk manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gabato da su majalisin shi ala haddin sawa sharraha allahu sadarhu lil khair wal infaq sai allah maɗaukin sarki ya buɗe zuciyar annabi ya zama zuciya ce ta alkhairi da kuma ciyarwa wani mutum in watan ramadana ya shigo manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yin kyautan wanda baya jin tsoron talauci ba kawai ne ya zo a tsakankanin duwatsu annabi yana halin tafiya ya samu annabi ya musulunta sai annabi ya ɗauki awaki guda ɗari ya ba shi nan da nan ya sheka a guje sai karkaransu akuya ɗaya yanzu nawa sai saida ta wajen dubu goma sha biyar mun gano wannan da kyau haka annabi ya ɗebi guda ɗari ya bashi nan take ita ba ƙauyensa ya ce jama'a akwai marmaza wajen muhammadu ko musulunta ga ya can yana kyautan wanda ba jin tsoron talauci jama'a mun fahimci wannan da kyau ko don shi ne kaɗai wanda in ya tuno ka ba shi barin sai ka zo in ka taho wajen shi ba shi faɗin sai jibi kyauta nan wajen shi wane iska ko gulbi in annabi ya tashi maka kyauta to ya fi iska da ke tasowa wadata jama'a yanzu iska in ta taso mutane suna shaƙa ka taba ce ba wanda Allah dan tsaya in shaga kaka shake ta duka eh to haka kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi ne za a zo da dukiya zinari hard currency sai a zube ta a masallaci duk wanda ya dai ko ce zo ka ɗiba malun lahi zo ka wata rana abbas ya zo annabi ya ce ɗiba ya kwance bargon shi ya shimfiɗa ya naƙi kuɗi malam zinare fa wanda kwaya 20 shine naira 363 ko da 73 kwaya 20 ya buɗe bargon shi ya ɗiba ya ɗiba ya ɗiba ya yunkura zai miƙe ya ɗauka al'amari ya gagara ya ce annabi sa su ɗaura ne ya ce a'a ya ce to kai ka ɗaura ne ce a'a ɗibi daidai kai annabi baya son handama da babakere ka ɗibi daidai abin da za ka ɗauka ina fatan mun gane wannan da kyau ya rage ya yunkura ya kasa ɗagawa ya ce annabi ɗaura ne ce a'a ka ce su ɗaura ne ce a'a yiwu daidai kai ne ya ɗiba ya tafi jama'a haka yake yi in kana son al'umma su soka to kada ka riƙe abin da allah maɗaukin sarki ya baka ka sakan musu to sai ga jama'a gabaɗe sun ƙaunace ka amma muddin kana son al'umma su ƙika to so abin da ke hannunka to mazan allah akwai kyauta akwai alkhairi warafa a zikiruhu bi shama'il wal akhlaq allah maɗaukin sarki ya ɗaga ambatan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da darajoji da kuma ɗabi'u kyawawa har maƙiyan shi sun yarda da cewa manzan allah yana gaba da kowa su'ilat ummul mu'minina ummul mu'minina aisha radiyallahu anha an tambayi sayyida aisha uwar muminai an akhlaqihi dangane da ɗabi'un manzan allah faƙalar sai ta ce kana khuluquhul ƙur'an ai ɗabi'un manzan allah alqur'ani kenan duk abinda da yace ya ce a annabi ya riga kowa yi duk abin da alkur'ani ya ce a bari manzan allah ya riga kowa bari ina fatan mun gano wannan da kyau ɗabi'un manzan allah alkur'ani kenan wannan hadisi al'imamu muslim ne ya fitar da shi sannan malam ya ce wa allahu azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi sallama fi kitabi alkarim hakika allah madaukin sarki ya yaba wa manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin littafin shi mai girma faƙala ta'ala sai allah maɗaukin sarki ya ce wa ka la'ala hulukin azim lallai kai kana kan wata irin ɗabi'a ko kana kan wasu irin ɗabi'u masu girman daraja ɗabi'u masu martaba jama'a cin da manzan allah yana da waɗannan ɗabi'u da shaidan allah muddin muna son allah ya yadda da mu sai mu yi ƙoƙarin kwaikwayon waɗannan ɗabi'u daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina fatan mun fahimci mala ya ce wa fi ya shiryar da mu mala ya ce wa fi hazal kitab kun ga a cikin wannan 'yan littafi na tawakkafu a akhlaq za mu yi ƙoƙari mu tsaya ne mu tattauna akan ɗabi'un nan na annabi ɗabi'an alwafa'u bil ahad annabi yana da ɗabi'an cika alkawari wal adlu kuma yana da ɗabi'an adalci wal haya annabi yana da ɗabi'a ta kunya ina fatan mun gano wannan da kyau tun kafin a fara tattaunawa yi ƙoƙari ka tsaya tsakaninka da allah ka duba ka ga kana da waɗannan ɗabi'un in ba ka da su sai ka yi marmaza ka ɗabi'antu da su allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce falwafa'u min shiyamil kira cika alkawari yana daga cikin halin girma waɗanda sai 'ya'yan daraja suke iya kulawa da shi duk lokacin da ka ga za ka iya saba alkawarin da ka yi nan nan za ka zo ka ɗaukan ma al'umma alkawari amma sai ka saba to kai ɗin nan baka da halin girma kuma kana nuna cewa ka fito cikin ƙasƙantaccen gida ne muddin ka fito gidan daraja to za ka zama mutumin kirki mai kulawa da alkawari malai ce wala khaira fi sadiqin la wa fa'ala babu alkhairi dangane da abokin da bai da cika alkawari ka tsaya ka duba ka ga suwaye abokanka suwaye aminanka suna kiyaye alkawarin da kuka yi muddin suna kiyaye wato abokan arziki ne amma in ka same su ba sa kiyaye alkawari waɗannan abokan banza ne mala ya ce wa kada amara allahu azza wa jalla bil wafa'i bil ahad haƙiƙa allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da cika alkawari jama'a mun fahimci wannan da kyau ko lallai allah maɗaukin sarki ya yi umarni da cewa lallai wajibi ne a cika alkawari faƙala subhanahu wa ta'ala sai allah maɗaukin sarki ya ce wa aufu bil ahadi innal ahada kana mas'ula ku cika alkawari lalle alkawari ya zama abin tambaya ne ina fatan mun gano wannan da kyau wajibi ne ya zama mutane suna cika alkawari saboda a ranar ƙiyama, alkawari yana daga abin da za a ritsa su a yi masu tambaya a kan shi kuma mun gano wannan da kyau in aka je aka binciki cewa kai ne ɗaiɗin nan kai ba mutumin kirki ba ne ba ka cika alkawarin da duk aka yi da kai to ka shiga uku jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ka shiga uku ka lalace allah shi kiyaye to sai yake cewa wal'adlu ka kaga adalci asasul mulk shine ginshiki wanda yake wanzar da mulki mun gane wannan da kyau ku duk mulkin da ke ya tabbata to a gina shi da adalci ko mun gane wannan da kyau ko shine asas mulki zai iya samun kai cikin matsala ranar kiyama shi mai mulkin da ya mulkin ya cuya a hannun allah muddin ya zama baye bai yi mulkin na cikin adalci ba sannan mulkin zai iya karyewa nan da nan a duniyan nan muddin ya zama ba a cika shi da adalci ba yasa duk wani mulkin da ake mulkan al'umma ya zama ana mulkan mulkansu ne a bisa rashin adalci to su kwantar da hankalin su rabu da wannan mulkin ana nan komin daren dadewa sai allah madaukin sarki ya gurguza shi sannan sai yake cewa wa huwa mizanullahi fil ardi mulkin adalci ko kuma yin adalci ga koma menene shine ma'auni da allah maɗaukin sarki yake awo da shi fa'iza lamtu ammarul bilad malam ya ce duk sanda ya zama ba a kiyaye an raya garuruwa da birane bil adli ta hanyar jagorantar waɗannan birane cikin adalci ba haribar bin zulmi to ko wannan ƙasa za ta ruɗe za ta rushe za ta ce, za ta ƙasƙance da duhun zalunci kenan duk inda ba adalci me ake yi zalunci ake yi to ku wannan ƙasan ku sa mata lokaci tana dab da wargajewa da rushewa gaba ɗayanta allah shi kiyaye shine mala yake cewa wa kada addan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama الإمام العادل في السبعة الذي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله حقيقة manzon Allah الله صلى الله عليه وآله وسلم ya yi bayani da cewa kun ga shugaba mai adalci to yana daga cikin mutum bakwai waɗanda Allah maɗaukin sarki zai inwantar da su a wani inuwan da babu wani inuwa a wannan rana sai inuwan nan shine inuwan al'arshin allah mun gano wannan da kyau ko a ranar kiyama annabi ya ba da labari allah maɗaukin sarki zai kawo rana ba ta wuce kamu ɗaya daga kan al'umma ba kalli yadda rana take da nisa da mu matuƙa jama'a ku kalla ku ga yadda ke da nisan nan amma idan ka dan bude ta kaɗan ba fa a cikin sahara kake ba jiyan da kake jin zafi har yanzu zafin da muke ji a nan ragowar zafin rana ne na ɗazu da ranar da ya bugi kwano silin da jikin bango ya rike shine ke ɗan gasa mu yanzu to a ranar kiyama ita kwallon ranar ne za a sauko da ita daidai da kanka mun gane wannan da kyau ku kamu ɗaya ne kawai tsakanin kai da ita to annabi ya bada labarin ko su mutum bakwai waɗanda za a ɗibe su za a kai su su zauna su shakata a wannan inuwa na al'arshin allah subhanahu wa ta'ala tun da kake a duniya baka taba shiga inuwa irin wannan mai daɗi ba kuma duk wanda aka je aka sa shi a wannan inuwa na al'arshi kai ka san ya caɓa kuma fahimci wannan da kyau ko annabi na farkon wanda ya fara bayani a kan shi ne sai ce al'imamu adil shugaba adili duk shugaban da ya zama mai adalci ba shine zai zo ya gaya mutane ni mai adalci ba ne kuma ba 'yan bambadanci 'yan fada 'yan zaman banza masu neman a ɗiba a ba su za su ba da labarin cewa wane mai adalci ba ne a'a talakawa ne su da kansu za su fito su ce wane mai adalci ne ina fatan mun gano wannan da kyau in misali a ɓangaren malanta ne misali jiyan yanzu yadda kowa a ƙasar nan ya yarda cewa malam abubakar mahamudu ko malamin allah ne haka ke son ka zama da ɗan ƙungiyan shi da wanda ba ƙungiyan shi yake ba ya yarda malam mutumin kirki ne sai dai kawai siyasa ya sa ka zage shi kamar sardauna ne duk wani ɗan siyasa duk wani shugaba ya yarda sardauna adali ne haka ake so ka zama yasa al'imam sa'id ibn musayyib yake cewa in kana son ka san matsayin bawa a wajen allah to ka binciki wani irin matsayi yake da shi a cikin mutanen shi mutane sun ɗauke shi mutumin kirki mai mutunci mai adalci mai kyautatawa baya cutansu baya zaluntansu to lallai a wajen allah irin wannan mutumi mai daraja ne shi ba jama'a kun gane wannan da kyau ku kowa je binciki shi. to annabi ya ce shugaba mai adalci zai shiga wannan inuwa al'arshi a ran da babu wata inuwa sai wannan sannan da matashin da ya taso cikin bautan allah tun sanda ka taso kai ka taso ne a matsayinka na mutumin kirki mai kiyaye dokokin allah subhanahu wa ta'ala ba ka wasa da sallah da duk abin da allah madaukin sarki ce a yi kana nan ka zage dantse jan-jan ba dare ba rana kana neman ilimin addinin musulunci jama'a mun gane wannan sannan annabi ya ce da mutumin da zuciyar shi take rataye da masallaci ya zama ɗan ina ka fito sallah ina za ka sallah ina ka fito masallaci ina ka tinkara masallaci sannan annabi ya ce da mutumin da ya ambaci allah shi ɗaya idanuwan shi suka zubar da hawaye saboda sanin girma da kima na allah subhanahu wa ta'ala da mutumin da ya ɗauki sadaka ya bayar da dama haguma bata san abin da ya bada ba da mutum biyu waɗanda suka yi soyayya saboda allah sun haɗu ne akan san allah kuma har ya zama su ma a haka ne da mutumin da wata kyakkyawa ya mai daraja mai martaba ta biɗe shi da lalata ya ce na tsoron allah annabi ce waɗannan mutum bakwai a ranar kiyama za su shiga inuwan al'arshi a sanda babu wani inuwa sai wannan kuma jagoran wanda zai jagoranci wannan zama shine imamu adil shugaba mai adalci shi yasa kowa ya zauna ya duba ya ga za a fara lissafi daga kan shugaba mai adalci ne tun daga karan kanka kai da baka da kowa hannayenka kafafuwanka idanuwanka kunnuwanka hancinka bakinka da komi naka kai ke shugabantansu shin ka jagoranci wannan a bisa yi masa adalci a kan bin allah sannan mai gida shugaba ne jagora ne dangane da kula da al'amarin iyalin shi shi ma allah maɗaukin sarki sai ya tambaye shi dangane da su a matsayinka na class monitor ko class chairman ko kuma a matsayinka na amir na nss ko a matsayinka na president na sug to sai allah madaukin sarki ya tambaye ka game da waɗannan da kake jagoranta gaba daya a matsayinka na head boy a matsayinka na labor prefect a matsayinka na wane ne wane ne duk sai allah maɗaukin sarki ya tambaye ka akan wani ko Allah na wasa da kai ne wannan mukami ne matsayi ne in kai abin da ya dace a nan kawai sai ka ganka al'adun shi. al'arshi ba ta mun gano wannan da kyau to har ya kai zuwa ga al'imamul am shugaba wanda yake jagorantar al'umma gaba daya in yi adalci sai ga allah maɗaukin sarki ya ce ga ganawa allah maɗaukin sarki ya sa mu da shugabannin mu zama masu adalci wannan hadisi al bukhari da muslim ne suka ruwaito shi mala ya ce wal haya'u sannan za a magana kan kunya domin ita kunya ajmalu ma ya tahalla bihil mar ita ce mafi kyawu mafi daraja mafi daɗi da gamsarwa na abin da mutum zai ƙoƙarin yin kwalliya da ita fahuwa kulluhu khair ita kunya gaba ɗayanta alkhairi ne ba wani ɓangare na kunya wanda yake ba alkhairi ba wa ma kana fi illa zana kunya ba zai taba kasancewa a cikin wani al'amari ba face sai ya kawata shi kuma gano wannan duk abin da ka saka kunya a cikin shi to sai allah maɗaukin sarki ya ƙayata wannan abu ko laifi mutum ya maka ya zo ya tsaya a gabanka kar ka shafa ma idan ka toka ka ce bari ka ci mutuncin shi ka cire kunyan shi in ka sa kunya ko mara gaskiya ne sai allah maɗaukin sarki ya taimake ka gano rashin gaskiyan shi amma kana cire kunya sai ka yi wautan da zai fake karkashin wautan wautanka kuma allah maɗaukin sarki ya taimake shi a kanka jama'a kuna gane wannan da kyau ko to sannan sai ke cewa wa huwa shu'batun min iman kunya wani bangare ne daga cikin bangarorin imani kama akbaran an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba da labarin haka wannan hadithi ne da al'imam bukhari da muslim suka fitar da shi malam ya ce wa ilaika ayyuhal halkari al-karim ya kai mai karatu mai daraja to yanzu fa ga ƙwa'ifatun min al-ahadis wasu ɓangarori masu ɗimbin yawa na hadisan annabi wal hikam da bayanan malamai waɗanda suke ɗauke da hikima da iyawa da ƙwarewa wal da tarihin bayan allah dangane da al'amarin cika alkawari adalci da kuma kunya asa an yamfa'ani wa yanfa'uka Allahu biha ina sa tsammanin Allah madaukin sarki ya amfanar da ni in ji Muhammad Siddiqul mai shawi da kuma kai mai karatu da kuma ku masu saurare ya ce ina fata ina roƙo ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan littafi da abin da ke cikin littafin ya zama zai amfanar da mu ina fatan mun gano wannan da kyau allah madaukin sarki ya sa mu dace malam ya ce siddiqul mai shawe, ya wannan ta'aliki ya wannan muqaddima ya wannan shimfiɗa da sharan fage ya wannan gabatarwa mai matukan amfani da daraja da bayyana daraja da albarka da kiman da gidan annabta yake da shi allah madaukin sarki ya haskaka kabarin shi ya fara da kabarin shi ya mai shimfiɗa da kilisan gidan aljanna allah maɗaukin sarki ya sa mu dace gaba na farko da malam zai fara tattauna mana bayani a kai shine alwafa'u bil ahad cika alkawari jama'a mun gane wannan da kyau ko yanzu ka yi shiru na minti ɗaya ko rabin minti kai tunanin anya baka taɓa yin alkawari ka saba ba tunkuɗe duk lokutan baya daga safe zuwa yanzu alkawari nawa kai kuma guda nawa ka cika wai yanzu mutane sun ɗauko ta muguwar ɗabi'a kai ka san ba za ka yi abu ba ko ka san ba ka da halin yin wannan abin sai ka ce wai bari ka yi mutum alkawarin bugi ka ce wai insha allahu za ka yi allah jama'a kowa ji tsoron allah ga abin da yake yi irin wannan alkawari yar cuwa-cuwa da mutane suke yi su yi tsoron allah su yi marmaza su bar shi ba daidai ba ne ko mun gane wannan da kyau ku kowa ya je binciki kan shi in ka san ba za ka cika abakar ka yi in ka san za ka yi kuma za ka iya to shi kenan ya alkawari daidai da abin da za ka iya na daga alkawarin da mafi yawancin samari da 'yan mata suka fada a cikin shi ke saba alkawari irin wani yanzu yanzu ya je mata alkawarin zai aure ta kuma wallahi ya san ƙarya yake ya san ba zai aure ta ba ita ma sai ta alkawari kuma ta san ba za ta aure shi wannan ɗabi'a ne na munafunci ya kamata ku yi mara maza ku daina shi ko kuma kai ta yadda ɗari bisa ɗari za ka aure ta ta sakan maka ta baka amana dubu bisa dubu kai kuma kana nan wajen yaudaran ta kake yi za ka zo nan gaba za ka ji hukuncinka ta annabi ya ganka ina fatan mun gane wannan da kyau mala yake cewa la khaira fi sadiqin la wa fa'ala babu alkhairi dangane da abokin da bai cika alkawari abota da wannan bala'i zai zame maka duniya da lahira a baya can can mala ya zo mana da wasu bayanai aiko ya kamata ku tuna jama'a waɗannan bayanan suna da matuƙan mahimmanci a ce mun tuno su me yake cewa in mutum za ka yi abota da shi yi ƙoƙarin ɓata mashi rai ka faɗi wasu kalmomi a kan shi wanda muddin ya ji ba zai ji daɗi ba sai ka tsaya ka kalli irin ra'aktin da zai yi mun gano wannan in ya gamsu ya fahimci cewa abotanka kai da shi ai kai ka fi ƙarfin ma ya kullace ka kan waɗannan abubuwa to wannan abokin tafiya ne kuma gano wannan da kyau ku to na daga cikin abin da za ka ƙara gwada abokinka da shi shine ka yi alkawari da shi ka ga zai cika ka tsaya ka ga shin yana ma ƙarya shin yana cin amananka duk wanda ya ɗabi'antu da irin waɗannan ɗabi'u za ka ji sunan shi kuma ba abokin tafiya ba ne mala ya ce alwafa'u hulukul anbiya cika alkawari dai ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un annabawa wanda ya zama wajibi ga duk mutumin kirki ya yi ƙoƙarin kwaikwayon ɗabi'an nan ta annabawa Alwafawu cika alkawari harisun amin mai gadi ne mai tsaro ne gare ka kuma amintacce duk lokacin da ka zama mai cika alkawari to wannan cika alkawarin zai kiyaye mutuncinka duniya da lahira duk abin da kai mutane za su ce a'a ba a fahimce ka bane in dai wane ne akwai cika alkawari gare shi bala ya ce akramul wafa ma kana inda shidda mafi alkhairin cika alkawari shine cika alkawarin da mutum zai a lokacin da yake cikin tsanani mun gane wannan da kyau ko kana cikin damuwa sai aka yi alkawari da kai to yi kokari iyakan iyawanka wannan alkawari ka cika shi mun gane wannan da kyau ko malam ya ce alwafa'u min shiyamin nufusu sharifa kun ga cika alkawari yana daga cikin ɗabi'u na daraja na girma ga zuciyar da ta zama maɗaukaki ya ce abin yau in ka ga mutum yana saba alkawari to wannan ƙasƙantacce ne har a zuci ma a wajen allah shi ƙasƙantacce ne shi yasa annabi yake cewa allah maɗaukin sarki ba yana kallon surorin jikinku ba ne kallon zuciya ne to idan zuwa ta tozarta ta zamba bakin komi ba a wajen allah ita ce wacce za ta rika saba alkawari ba ta damu ba shi yasa za ka iya gane matsayin da kake da shi a wajen allah ta hanyar lura da wannan ɗabi'a shin kana cika alkawari ko kana saba ta nan ma za ka iya ganewa za ka iya tantancewa jama mun gane wannan da kyau ko mala ya ce wal akhlaqul karima sannan kuma ɗabi'a ce mai daraja wal khilalul hamida sannan wannan tada ne kyakkyawa abun godewa ya azumu sahibuhu fil uyun ana girmama mai cika alkawari a idanun mutane yanzu in shugaba ya zo muku alkawari ya cika za a ganshi da daraja ko ba a ganshi ba a ganshi da daraja ina fatan mun gano wannan da kyau amma sai ya zama shugaba ne bai cika alkawari talakawan shi za su ganshi da daraja shugaba ne yana ma talakawan shi karya talakawa za su ganshi da daraja shugaba ne yana zaluntar al'umma da cutansu za su gan shi da daraja to haka kai ma a matsayinka na talaka in ka ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'un talakawa 'yan uwanka da suke rayuwa da kai ba za su ga darajanka da mutuncinka ba yasa kowa ya tsaya ya haska tocila a kan shi ya kokarin kiyaye martaban shi bala ya ce tasdiqu fihi khatarat to za a same shi a bisa yana kan zaton alkhairi to za a same shi a bisa yana kan turba na gaskiya kan wannan zaton za ce in dai wani ne ka je ka same shi haba za ka same shi akan ɗabi'a iri kaza ai bai da matsala ana samun ga kuma ka za a same ka wa qad amara Allahu azza wa jalla fi kitabil karim bil wafa'i bil ahad Haƙiƙa Allah madaukin sarki a cikin littafin shi mai daraja ya yi umarni da cika alƙawari wa hadda ala takhalluq bihi kuma ya kwadaitar da cewa lallai baye su yi kokarin ɗabi'antuwa da ɗabi'a na cika alkawari ina fatan mun gane wannan da kyau allah ya yi umarni da wannan shi yasa in kaki ka ɗabi'antu da shi to allah kai mataurin kai allah ka saba daga cikin ayoyin ya ce ƙala faƙala subhana sai allah maɗaukin sarki cewa aufo bil ahadi innal ahada kana mas'ula ku cika alkawari lalle alkawari abin tambaya ne mun gano wannan a shi alkawarin da duk kai ranar kiyama sai an ratsa ka sai an maka tambaya keke da keke ɗaya bayan ɗaya a kan shi kai za ka cika alkawari kare zama maka matsala wa qala subhanahu Allah madaukin sarki ya ce wallazina hum li amanatihim wa ahadihim ra'u su bayan Allah na kwarai su ne waɗanda suke kulawa da amanonin da aka amintar da su da kuma alkawuran da aka yi da su to suna kulawa da shi in kun manta in tuna maku waɗannan wasu daga cikin ɗabi'o'i ne na mutanen kirki da allah maɗaukin sarki ya zayyano mana daga ƙarshe sai ce ula'ika humul warithun lalle waɗannan su ne waɗanda za su yi gado alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun waɗanda za su gaji aljannan nan ta firdausi kuma in sun shiga za su dawwama a cikinta jama'a kun gane wannan da kyau ko to kenan ashe yana daga abin da ke shigar da mutum aljannatul firdaus kokarin cika alkawari wa qala subhanahu Allah madaukin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud allah ya ce ya ku waɗannan da kuka ce kun yi imani to ku cika alƙawuranku inda gaske ka yi imani to ka zama bawa mai cika alƙawari in ma imanin naka imani ne na baka imani ne wanda yake cike da wasanni a cikin shi to ka rika saba alƙawari wa qala subhanahu allah maɗaukin sarki ya ce allazina yufuna bi ahadillah wala yan al-mithaq bayan Allah na gargaru bayan Allah na kwarai al'umman annabi na jikin shi su ne waɗanda suke cika alkawarinsu kuma ba sa saba alkawari mun gane wannan in sun yi za su cika in an yi da su ba su sabawa ina fata mun gane wannan da kyau da zai maka alkawari za ka zo ka ga abin da ya maka alkawarin nan cip da za ka yi mai alkawari zai cika wannan alkawarin da kuka yi sai dai kai ka sama shi bawan allah na kwarai shi ya ma ko kai kai mai to yana kokarin cika alkawarin wa subhanahu allah maɗaukin sarki cewa aufu bi ahadillah bayan allah ku cika alkawarin da kuka yi ma allah idza ahadtum duk sanda kuka yi alkawarin wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha kar ku sake ku warware alkawari bayan da kuka karfafi cewa lallai abin nan za ku iya shi wa qad ja'altumullaha alaikum kafina kar ku manta ba kun sanya Allah maɗaukin sarki ya zama lamini akan alkawarin jama'a mun gane wannan da kyau ko shi yasa kowa ya tsaya binciki kan shi dangane da alkawaran da yake ɗaukan ma kan shi ko kuma yake ɗaukan ma wasun shi malam yace ce wafa'u khuluqun min akhlaqin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cika alkawari ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un annabi allati urifa biha baina ashabi wanda an san shi da wannan alkawari a tsakankanin sahabban shi wa ma a da'ihi har tare da makiyan annaba ma sun san shi mai cika alkawari ne na fatan mun gane jama'a bayan da za a aikata su duk kirkinka a cewa ba ka da makiya mun gano wannan da kyau ko makiyan nan za su yi ta kokarin sai sun ga bayan ka ba ya kamata ka fahimci wannan in kana son wai kai kowa sai ya yarda da kai to ka bata ma kanka lokaci annabi adamu tun kafin ya zo duniyan nan ya samu maki yana jiran shi shine shedan kun gane to kwaya annabi adamu yana daga cikin waɗanda suka ɗaran ma kowa tsarki ko amma kalli matsalar da ya fuskanta kalli annabi isa allah maɗaukin sarki ya yi shi da uwa ba uba saboda ya nuna isa amma saboda abokan adawa sun mai yawa habbi shi suka yi za su kashe shi sai da allah maɗaukin sarki ya kawo mai agaji ya ɗauke shi <laughs> da kalli yadda suka bi annabi suka ratsa shi a gida za su kashe shi sai da allah maɗaukin sarki ya sanya musu bacci sannan ya fitar da shi to kai ma ka shirya sai ka yi aran gama da abokan adawa kai ko ba ka da komi ba yanzu ba ka baro garin ka zo karatu ba wani yana nan baya so don ya san lalle in ka dawo nan da shekara hudu biyar shida to an tashi lissafin manyan gari akwai ka a ciki shi kuma yana nan a inda yake abu ɗaya mai za ka ɗauka kana yi mutane ba za su damu da kai ba ka zama ɗan iska a ce zai bari ne ina fatan mun gane wannan da kyau ko bai bari don allah ba tsufa na nan amma kama harkan ilimi ka gani ko an ce za ka bari su sun san ƙarya suke yi daga sanda ilimin ya samu daga lokacin kuma girma ya fara ina fatan mun gane wannan da kyau daga lokacin da abokan adawa suka yi hunkuru daga lokacin kuma martaba ke farawa jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko allah madaukin sarki ya sa mu dace to har makiya abokan adawa magabtan annabi sun shaida cewa shi mai cika alkawari ne mala ya ce wa kada amaran musulmi na bitta halle biya hakika sai gashi manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya umarci musulmi da su ɗabi'antu da wannan ɗabi'a faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai annabi ya ce ayatul munafiki thalath alamun da ake gane munafiki ne uku ne idan haddasa kazama duk sanda zai yi magana sai ya karya wa idan tumina khana in an ba shi amana kuma sai ya ha'inci wa iza wa'ada akhlafa in kuma ya alkawari sai ya saba wannan ɗabi'a ne daga cikin ɗabi'un da ake gano munafiki nan da nan shi yasa kai marmazan kana da wannan ɗabi'a ka batta in ba haka ba kuwa to shikenan ka ɗabi'antu da ɗabi'a ɗaya daga cikin ɗabi'un munafinci wannan hadisi al-imam al-bukhari ya ruwaito shi wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace la imana liman la amana tala, bai da imani duk wanda bai da amana wala dina liman la ahadala duk mutumin da bai da alkawari addinin shi rusasshe ne ina fatan mun gane wannan da kyau kai da ake kokarin a gyara ma addinin ka ya karbu wai kai ne kake kallon wani kake ce mashi wai ya kamata ma ya shiga addinin ka kai ka gyara kanka tukuna jama'a mun gane wannan da kyau daga lokacin da ka zama baka da amana baka da imani daga lokacin da ya zama baka da alkawari addinin ka dan jabu ne ya kamata kowa ya fahimci wannan wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan allah ya ce arba'u khilalun man kunna fihi kana munafikan khalisan annabi ya ce ɗabi'u uku duk wanda ya kasance ya ɗabi'antu da su to lalle wannan munafiki ne tsantsa man iza haddafa kazaba shine wanda duk in ya buɗe baki zai yi magana ƙarya yake faɗi wa iza wa'ada akhlafa in yi alkawari kuma sai ya saba wa a hada gadara in kuma ya alkawari sai ya yaudara wa iza sama fajara in an fara husuma da shi sai fara fajirci ya fara zagi ya fara batanci ya fara kaza ya fara kaza yi ta kokari wa man kanar fiye khaslatun min hol annabi ya ce duk wanda ɗaya daga cikin wannan ɗabi'a ta tabbata gare shi kana fiye khaslatun minan nifaq lalle wannan ya kasance yana da wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'un munafinci hatta ya da'aha har fa sai sanda aka same shi ya batta jama'a mun gane wannan da kyau ko ana samun ka ka shi kenan in ko ka haɗa waɗannan ɗabi'u gaba ɗaya to ka zama tsantsan cikakken munafiki na asali ina fatan mun gane wannan da kyau allah madaukin sarki ya tsare mana imanin wannan hadisi al-imamu ahmad ne ya fitar da shi jama'ar annabi sakamakon ƙurewar lokaci za mu saurara a nan sai allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba fasbanaka mu biyan shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka